صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radiyo hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na daren yau lahadi kuma tare da ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye shiryen mu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau biye da shi akwai shirin muryoyin masu sauraro daga nan sai shirin isoshin rayuwa daga nan sai shirin ansoshin aƙida daga nan kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu tuma da lama sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha shida ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da goma sha uku ga watan jama'a sani da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru arba'in da uku da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad da pahlawi na kasar iran ya fice daga kasar banda ya kasa murkushe boran al'umma da sunan ya tafi neman magani wa sarkin wani mataki ne dai mai mahimmanci na samun nasarar jun juhali a kasar iran mutane sun yi farin ciki matuka da ficewarsa a ko'ina cikin fadin ƙasar muhammad za ya karbi mulki ne a shekara ta 1942 a lokacinsa turawan ingila suka mamaye kasar iran sannan suka tuɓe mahaifinsa a kan gadon sarauta saboda nuna goyon baya da yi ga gwamnatin nazi ta adolf hitler na kasar jamus a yakin duniya na biyu kuma tun a lokacin ne yake yin biyayya so da kafa ga turawan ingila kafin daga bisani ya koma ɗan koran amurka. masu saurari ko san cewa shekaru 176 suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan janairun shekara ta 1846 aka fara gwabza yaki a tsakanin kasashen amurka da mexico wanda ya kwashe tsawon shekaru biyu ana yi amurka ce dai ta fara kaiwa mexico hari wanda ya zama masomin yakin inda amurka ta fake da hujjar cewa ana gallazawa 'yan kasar ta waɗanda suka yi gudun hijira zuwa mexico amma dai abin da ya tabbata shine cewa rikicin ya fara ne sakamakon mamaye jihar texas da amurka ta yi wadda jiha ce daga cikin jihohin kasar mexico da ƙarshe dai an kawo ƙarshen yakin kuma amurka ta kwace ƙarin wasu jihohi daga ƙasar ta mexico baya ga jihar texas amurka ta kwace jihohin california nevada arizona utah new mexico da kuma colorado waɗanda dukkaninsu jihohi ne na ƙasar mexico da ƙarshen masu sauri kun san cewa shekaru 463 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi sadaruddin muhammad bin ibrahim shirazi wanda aka fi sanin sa da mulla sadara ko kuma sadar muta'allihin a birnin shirazi na iran mulla sadar dai babban malamin addini ne kuma masanin ilimin falsafa da irfani da farko dai ya fara karatu a gaban manyan malamai na zamanin sa sannan kuma bayan haka da aka mai da cibiyar ilimi zuwa birnin isfahan da kasbin ya koma can tare da malamansa mulla sadar ne dai ya kafa makarantar ilimin falsafa ta hikimatul muta'aliya kuma ya bayyana ra'ayinsa na yadda addini yake tafiya tare da hankali da kuma ilimin falsafa da irfani a cikin shahar littafin nan nasa na asfarul arba bayan wani littafi kuma ya rubuta wasu manyan littafai da suka kai kimanin guda arba'in.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. cigaba zaman sojin amurka da haran da isra'ila ke kaiwa a siriya ne ke kawo cikas wajen warware rikicin kasar tsohon shugaban kasar mali bakar kaita ya rasu a yau lahadi a birnin bamako babban birnin kasar gwamnonin najeriya 36 su yi ganawar gaggawa ta farko da ba taba yi ba da ba ta yadar gizo ba a birnin abuja fursunoni falastina sun gaura cewa zaman kotu saboda tsaye su a bisa ka'ida ba da isra'ila ke yi yanzu kuma ga cikakkun labaran ci gaba zaman sojin amurka da harin da isra'ila ke kaiwa Syria, shine ke kawo cikas wajen rikicin kasar. ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta ce mayar da hankali game da batun matsalolin 'yan gudun hijira da ta takunkumin da aka gaba wa kasar siriya shine mafita wajen kawo ƙarshen rikicin kasar da kuma ɗora ta akan sahihiyar hanya a tattaunawar da ministan harkokin wajen iran amir abdullahian ya yi da manzan musamman na masar ɗinkin duniya kan kasar siriya ger otto pedersen da ya kawo ziyara a ƙasar iran ya da kyakkyawar aniyar iran na ganin an samu nasara a kokarin da ake yi na ganin an samu zaman lafiya da daidaito a ƙasar Siriya. Ya ce, bin hanyar siyasa ita ce za ta samar da mafita mai ɗorewa a rikicin ƙasar na Siriya. Har ila yau Amir Abdullahiyan ya faɗi cewa Majalisar Ɗinkin Duniya tana daga cikin ɓangaren da ke goyon bayan bin hanyar siyasa wajen rikicin siyasar Siriya tun sanda yanayi fa daidaita a ƙasar. daga ƙarshe ya zargi ci gaba da kasancewar sojin amurka a bisa doka a ƙasar siriya da kuma hare-hare ta sama da ya isra'ila da kaiwa a kasar a matsayin babban cikas a kokarin da ake yi na bin hanyoyin siyasa don warware rikicin kasar ta siriya tsohon shugaban kasar mali bakar kaita ya rasu a yau lahadi a birnin bamako ban birnin kasar rotanni masu sosa rai da suka fito daga kasar mali sun bayyana cewa tsohon shugaban kasar ibrahim bubakar kaitar da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin sa a shirka ta ashirin. ya rasu ya ayu lahadi a gidansa da ke birnin bamako iyalan macin sun faɗi cewa tsohon shugaban ƙasar ta mali ibrahim bobakar kaita da ya jagoranci kasar daga shekara ta uku zuwa ta ashirin ya mutu ne da misalin karfe tara na safiyar yau a wajen ƙasar mali a gidansa da ke birnin bamako fadar mulkin kasar an zaɓi ibrahim bobakar kaita ne a shekara ta uku. kuma sojoji sun kifar da gwamnatinsa ne a watan agustan shekara ta 2020 da ta gabata. wannan sanarwa ta zo ne a ɗaya lokacin da firaministan ƙasar ya sanar da cewa za su shigar da kokensu a hukumance na kalubalantar wato ta hukumar da bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka ecowas ta ƙaƙaba musu gwamnonin najeriya 36 ne za su yi ganawar gaggawa ta farko da ba ta yanar gizo ba a birnin abuja babban daraktan ƙungiyar gwamnonin najeriya njf asishana akoro Shi ne fitar da sanarwar gaba da ganawar gaggawa da dukkan gwamnatin Najeriya 36 za su yi a birnin Abuja kuma wannan shi ne karan farko za a yi taro ba ta hanyar yanar gizo ba za a yi taron ne a NJF a ranar Laraba 19 ga watan Janairun da muke ciki kamar da sanarwar ta bayyana kakin kungiyar Abdulrazak Bello Barkindo ya ce tuna ka aika da gwamnonin takardar gayyata shugaban kungiyar gwamnan Najeriya kuma gwamnan jihar Ikiti Kayode Fayemi ya ce Ƙungiyar na gayyatar dukkan gwamnonin sassan ƙasar ne domin yin ganawa ta musamman da tattaunawa kan wasu muhimman batutuwa da suka taso. Za a fara da taron ne daga karfe 8 na safe a ranar Laraba sannan kuma bayan haka gwamnati za su amsa tambayoyi daga manema labarai bayan kammala taron. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. fursunoni falasina sun kawar cewa zaman kotu saboda tsare su ba bisa ka'ida ba da isra'ila ke yi kimanin fursunonin falasina guda 500 da ake tsare da su ne a gidan yari isra'ila suka kawar cewa zaman kotun soji karo na goma sha shida don nuna adawar so ci gaba da tsare su da gwamnatin sahayuniya ke yi ba tare da tuhuma ko aikata laifin komai ba bayanin da ya fito daga fursunonin da ake tsare da su ya nuna cewa matakin nasu ci gaban tsayin dakan da falastina suka daɗe suna nunawa ne na kawo ƙarshen rashin adalci da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke yi na tsare al'ummar falastinu ba tare da aikata laifin fari ba balle baki har ila yau sun ƙara da cewa gwamnatin isra'ila ta ƙara tsananta tsare falastinawa ne a shekarun baya-bayan nan irin take ci gaba da tsare mata da yara ƙanana da tsoffi a gidajen yari ƙarƙashin bakar siyasar ta da ake cece kuce a kai ta ci gaba tsare falastina ba tare da shari'a ba falatsina da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ne suka bayyana matakin na isra'ila matsayin take haƙƙin ɗan adam na tsare shi a gidan yari ba tare da wata tuhuma kan laifin da ya aikata ba fursunoni da dama ne suka ɗauki matakin yajin kin cin abinci Don nuna rashin amincewarsu da tsaye su da isra'ila ke yi ba tare da wata tuhuma ba Najeriya na dab da shiga zagaye na biyu a gasar cin kofin nahiyar Afirka Bana da suka Sudan da ci uku da ɗaya. a ci gaba da mafatawa da ake yi a gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar afirka a kasar kamaru yanzu haka dai kafar najeriya guda ta shiga zagaye na biyu a gasar bayan nasarar ta samu a wasanni biyu da ta buga ina tallasa masar da ci ɗaya mai ban haushi sai kuma ta tallasa sudan da ci uku da ɗaya najeriya ta ce ta ɗaya a saman tebur da maki shida a rukunin d yayin da masa ke mata da maki uku a matsayin ta biyu a wasanni biyu da ta yi ita ko sudan ta da maki ɗaya ne a matsayin ta karshe. a nan gaba kuma za a kira tsakanin najeriya da gini sai kuma masar ta haɗu da sudan a yau litinin kuma za a buga tsakanin kafe da kamaru sai kuma burkina faso takara da ethiopia sai kuma zimbabwe da gini su masu kece reni ƙasar malawi za ta kara da kasar senegal ita kuwa gabon za ta kara ne da kasar morocco gobe kuma najeriya ta kara da kasar gini bisau ita kuwa ƙasar gabon za ta kara ne da kasar morocco yayin da kasar ghana za ta kece reni da kasar comoros to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Aminu Ibrahim Kiyawa kenan dauke da labaran duniya da dome su. Yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau tare da Abdullahi Salisu Katsina. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ta da dubi akan su da kuma bayyana mahangar masana wasu lokutan. Shirin na yau da Allah dai zai dubi ne dangane da halin da ake ciki akan lamura na tsaro wasu yankuna da suke cikin jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya inda barazanar ta'addancin masu da'awar jihadi ta sake dawowa ga dangadan da shi kansa gwamnan jihar borno ya tabbatar da hakan a cikin 'yan kwanakin nan tare da bayyana cewa yanzu haka wasu ƙananan hukumomin jihar sun koma ƙarƙashin ikon ƙungiyar 'yan ta'adda ta isop rashin boko haram da ya balle kamar kuma shi ma sanata ali indumi ya tabbatar da hakan wannan dai shi shine abin da shirin namu zai dubi a kansa tare da yin dubi a kan lamuran ta fuskokin tsaro siyasa da kuma zamantakewa da fatan masu saurari za a biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin cikin wannan makon ne dai gwamnan jihar borno baba gana zulum ya tabbatar da cewa matsalolin tsaro sun sake dawowa a jihar tasa inda 'yan ta'adda na kungiyar ice operation boko haram da ya balle suke zama wata babbar barazana a halin yanzu a cikin jihar zulum ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da kwamitin majalisar dattawa akan harkokin soji wanda ya kai masa ziyara a maiduguri ranar laraba goma sha biyu ga watan janairu da muke ciki a wannan shekara ta 2022 inda ya tabbatar wa kwamitin da cewa a halin yanzu haka kananan hukumomi waɗanda suka haɗa da abadam da kuma guzamala sun koma ƙarƙashin ikon mayakan isop tsagen boko haram wanda ya balle kuma su ne suke cin karansu babu baka a cikin waɗannan ƙananan hukumomi guda biyu na jihar borno a halin yanzu zulum ya bayyana damuwa matuƙa game da ƙaruwar mayakan isop a jihar musamman ma daga ɓangaren kudanci inda ya ƙara da gargaɗin cewa ɓangaren na isop sun fi boko haram ƙarfi da kuma yawan makamai masu tarin yawa wanda hakan ke nuni da irin barazanar tsaro da ta sake kunno kai a cikin jihar tasa wanda kuma idan ba a gaggauta ɗaukar mataki ba barazanar za ta iya zama illa babba ga mutanen arewa maso gabacin najeriya da ma ƙasa baki ɗaya ya ce a watannin baya bayan nan jiharsa ta samu kwanciyar hankali musamman a fannin noma sakamakon mik oya da wasu da dama daga cikin mayakan 'yan ta'adda suka yi ga sojoji inda ya ce harkokin noma sun haɓaka matuka a jihar bayan samun ci gaba ta fuskar tsaro to amma kuma wannan sabuwar barazana ta ISOP za ta iya sanya murna ta koma ciki shi ma'ana sa bangaren sanata ali indumi mai wakiltar yankin kudancin jihar borno ya tabbatar da abin da gwamna zulum ya shaidawa kwamitin majalisar wanda ya ziyarce shi a maiduguri inda shi ma nana cewa lallai kam a halin yanzu ƙananan hukumomi na abadan da kuma guzamala na ƙarƙashin ikon boko haram ya ce duk da cewa dai salon yakin nasu salo ne na sarkanoke saboda haka akan haka ba za a iya cewa daukacin ƙananan hukumomin suna hannun 'yan ta'addan ba ne domin kuwa suna yin gayya ne su kai hare-hare su abin da suka ga dama wannan lamari da yake faruwa a kananan hukumomin abadam da kuma guzamala da wasu mazauna yankin suka ce rashin tabbacin tsaro da ya sa har yanzu kungiyar boko haram ɗin cin karanta babu babbaka wasu yankunan jihar ya yi sanadiyar kawo tsaiko ga batun mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu gwamnatin jihar borno a halin yanzu haka dai tana aiki akan shirin mayar da 'yan gudun hijira na kananan hukumomi zuwa ainihin wurarensu sai dai ana fuskantar tangarɗa nan da can game da lamarin tsaro a wasu wuraren. cikin bayanin nasa sanata indumi ya ce ko ta wajenmu a kudancin jihar borno akwai ƙananan hukumomi waɗanda ɓangaren ƙungiyar isop ke yaɗuwa a wajen kuma suna ci gaba da yin barna su ne masu kashe mana wani babban janar a kwanakin baya muna kuma samun labarin cewa suna tara hanya a tsakanin dambuwa da biyu inda suke karɓar kuɗaɗe a hannun matafiya da mutanen ƙauyukan da suke wajen sannan kuma har yanzu mun san cewa akwai 'yan boko haram a dutsen goza daga bangaren najeriya wato tsaunukan mandara ta wajen karamar hukumar ta goza to amma jami'an tsaro a cewarsa sun ba mu tabbaci akan cewa suna sane da hakan kuma suna ɗaukar matakan da suka dace sanata indima ya ce akwai ƙaukan da mutane sun tsere daga cikin su baki ɗaya kuma ba a san halin da ake suke ba a yankunan nasu kamar yanzu a karamar hukumar damboa akwai mutane da dama waɗanda suka tsere daga wasu ƙauyuka na yankin a cewarsa wani abu wanda yake ƙara tabbatar da bayanin hukumomin na jihar borno dangane da barazanar isop shi shine sakin wani bidiyo wanda hotunansa suke nuna yadda ƙungiyar ta isop suke ikirarin cewa suna nuna yadda suka kai wani hari a wata makarantar sojoji da ke jihar borno a arewa maso gabacin ƙasar a yan harin ana zargin mutane goma ne suka rasa rayukansu kafafen yaɗa labarai da dama a najeriya dai su cewa makarantar da aka yi harin dai wata kwaleji ce wadda ake kira da tukur rubutai institute for war and peace inda suka rawaito cewa an kashe fararen hula biyu an buɗe cibiyar ne a watan agustan shekara ta 2020 a ɗaya daga cikin matakan gwamnatin ƙasar da take ɗauka na yaƙi da ta'addanci ƙungiyar ta isop ta saki bidiyon ne a ranar 13 ga wannan wata na janairu a manhajar telegram wanda wata kafar yaɗa labarai tasu mai suna a amak ta shirya bidon a bidon dai an nuna mayakan a cikin motocin soji kira kura waɗanda ake kirtastan cewa an kwashe su ne daga hannun sojoji inda suka shiga cibiyar sojojin tare da buɗe wuta ta hanyar amfani da manyan makamai manyan alluna da kuma ginin ya nuna cewa cibiyar ce ta nazarin yaƙi da zaman lafiya ta burte hakanan kuma daga baya bidiyon ya nuna mayakan na isop a gaban kofar shiga harabar makarantar amma ba su shiga ciki har ƙwarewar makarantar ba a nuna yadda mayakan suka rinka saukar da tutoci da kuma ƙona su hakan kuma an nuna su a tsaye a gaban motocin sojoji waɗanda suka kunna mawuta sauran hotunan da aka saka a guda takwas sun nuna motocin sojoji waɗanda ga alamu ƙungiyar ke son nuna cewa ta kwace su ne ta kuma lalata su hakanan kuma hotunan sun nuna wasu motoci waɗanda lafiyar su kalau waɗanda kuma ake san cewa mayakan ne suke tuƙa su to koma dai ya lamarin yake abin da yake faruwa dai ba lamari bane da yake yin bishara ta alheri a ganin masana kan harkokin tsaro waɗanda suke ganin cewa akwai buƙatar a sake ɗaura ɗamara kuma a yi kamar ana yi ta hanyar yin amfani da wasu sabbin dabaru na daban domin tunkarar wannan babbar barazana wanda kuma duk wani ci ko kusa ko wajen tunkarar wannan barazana zai iya haifar da matsala wadda za ta iya shafar najeriya baki ɗaya. to jama'a masu sauran lokacin da muke da shirin suke mu anan za mu ja zamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon to amma kafin lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. adala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa. wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna 'ya'yan amanar mu wanda Nabila Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. kamar wanda aka zaburar, haka ya shige motar ya fizge da ƙarfi ya nufi makarantar su Laila. Yana zuwa ya tambayi wasu ɗaliban department ɗin su Laila. Wani ne ya ce ai department ɗin ni ma nake. Alhaji ya ce don Allah aji nawa kake? Ya ce 200 level nake in last semester. Alhaji ya ce ita ma yarinya ta aji biyu take. Yaron ya ce ya sunanta kila ɗin ɗinmu ɗaya. Alhaji ya ce sunanta Laila Sambo. tana nan zaka ganta tana saka babbar hijab da safa da niqab murmushi yaron yayi ya ce na gane ta alhaji sai dai yanda kayi kwatancenta gaskiya ni ba haka na santa ba san ban taba ganin Laila da ko karamin hijab ba balle babba kwas din mu daya da ita a da tana shigowa kullum amma gaskiya yanzu ba sosai take zuwa ba wani lokacin ma sai mu yi test ba ta yi ba alhaji ya ce amma ai yau ta ce kuna da test ko dariya ya ce gaskiya babu wata test da muke da ita Alhaji ya ce shikenan na gode. Mota ya shiga ya daɗe kafin ya tafi. Gaba ɗaya jikin shi ya jiƙe da zufa. Salati kawai yake yi don ƙarfin hali yake yana tuƙin haka ya nufi gida. Kwance Hamza yake shi da budurwar shi bayan sun gama hirarsu tana ta fama da shi akan ya barta ta tafi gida. Hamza ya ce haba malam yau fa weekend ki bari kawai mu zauna sai zuwa anjima sai ki tafi. Tura shi ta yi ta ce ni dai tafiya zan yi so kake a ganni ban je wajen bikin da na ce ba dariya yi ya tashi yana faɗin shikenan ai na gode da wannan ziyarar sai yaushe zaki ƙara zuwa murmushi ta yi ce zuwa jibi zan zo Hamza ya ce kenan, zan turo maki kuɗi gyalenta ta ɗauka tana faɗin leƙo ka gani idan babu kowa Hamza ya ce to bara na saka jallabiya ta da gudu Alhaji Sambo ya shiga unguwar bai ma tsaya shiga da motar shi ciki ba Fakin yayi a ƙasan wata bishiya da take gefen gate gidan. Hamza yana leƙowa suka yi ido huɗu da abban shi da sauri ya koma ci gaban shi na faɗuwa. Kai tsaye abba ya nufi ɗakin shi don ya ga yanda ya koma da sauri. Hamza yana zuwa ya ce na shiga uku. Abba ya dawo ki zauna bara na je wajen. wajen shi idan muka shiga ciki zan yi maki flashin sai ki fito. Za ta yi magana kenan Abba ya turo ƙofa shak ya tsaya yana kallon abin da yake faruwa. Da sauri yarinyar ta ɓoye bayan Hamza, shi ko ji ya yi kamar ya nutse saboda tsoro. Saurin jingina Abba ya yi da ƙofar ɗakin da wani iri ya ji yana ɗibar shi. Gaba ɗaya ɗakin ya yi shiru babu wanda ya magana. Juyawa Abba ya yi ya bar ɗakin. Yana fita motar Salim tana ƙarasowa. Ganin Abba ya sa bai shiga da motar ba. Taku biyu Abba ya yi ya zube a wajen. Da gudu Salim ya ƙaraso yana faɗin Abba Hamza da yake cikin ɗakin jin muryar Salim yana kiran Abba da ƙarfi yasa, daga shi har budurwar suka fito da gudu. Cike da tsoro Salim yake kallon su. Ƙarasowa Hamza yayi yana faɗin na shiga uku Abba don Allah ka yi haƙuri. Salim bai tsaya ba ɓata lokaci ba ya ce ma Hamza su kama shi su shiga ciki. Mai gadin gidan ne ya fito jin hayaniya da sauri ya ƙaraso ganin mai gidan shi a kwance tare suka kama shi suka shiga cikin Ita kuwa budurwar Hamza ganin haka yasa ta bar ƙofar gidan babu shiri. Suna shiga ciki Umma tana zaune a falo cike da tashin hankali ta miƙe tana faɗin lafiya Salim me yake faruwa? Samun kujera suka ɗora shi Salim yana faɗin Umma kawo ruwa mai sanyi da sauri ta je ta ɗauko ruwa babbar rigar shi suka cire mashi karɓar ruwan yayi ya fara shafa mashi a fuska da ƙarfi Abba ya saki ajiyar zuciya Hamza kuwa hawaye ne kawai suke zubo mashi da kallo ya ringa bin su hannu ya saya ya dafa kanshi lokaci guda wasu zafafan hawaye suka zubo mashi cike da damuwa Umma ta ce dan Allah Alhaji me yake faruwa Salim ya ce Umma ki bar shi yanzu yana buƙatar hutu bara na yi ma likita magana ya zo ya duba shi kama shi suka yi suka kai shi ɗakin rufe ido yayi kamar yana bacci dan baya son magana Umma kuwa tuni ta fara kuka Salim ya ce Umma mu je insha Allah zai samu sauƙi Bayan sun koma falo suka iske Hamza zaune a ƙasa yana ta kuka cike da ɓacin rai Salim ya ce dalla malam kai mana shiru Koma menene na san kai ne ka jefa Abba cikin wannan halin domin daga ɗakin ka ya fito kuma na tabbata abin da ya gani a ɗakin ka ya sa shi shiga wannan halin. Umma ta ce ba za ku faɗa mana abin da yake faruwa ba. Salim ya ce ni ma Umma ban sani ba. Abin da na sani na zo ƙofar gidan naga Abba ya fito daga ɗakin Hamza. A nan ya zube a suma. Ina ƙara sa wajen sai ga Hamza da wata mace sun fito daga ɗakin. Salatu Umma ta sa tana tafa hannu. Cikin kuka ta ce Hamza abin da ka zama kenan. So kake ɓacin ranka ya kashe ku haba.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 madalla yanzu kuma sai shirin an so shin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin akidar musulunci idan masu waro ba su manta ba har yanzu muna nan a amsa wannan tambaya dangane da matsayin 'yan shi'a a bisa abin da ya shafi adalci na sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam. to a wancan karon mun yi kokari a cikin wato amsa wannan tambaya da ɗaya daga cikin kuwan sauraro kuka aiko tuntuni muke bi a hankali muna amsawa mun shiga bangaren al'amuran da ya shafi adalcin sahabbai din nan bisa minzari na alkur'ani mun kuma kawo kamar yadda manya-manyan malaman ahalar suna suka nuna cewa duk sahabban annabi baki ɗayansu adalai ne to mun shigo bincike a cikin alkur'ani shin wannan matsayin da malaman ahalar suna suka ɗauka na cewa duk sahabban annabi adalai ne haka ma Allah subhanahu ta'ala ya ɗauka a cikin alkur'ani ko kuma ya bambanta da inda su suka ɗauka din to a wancan karon cikin shirin mu na satin da ya gabata mun shigo mun yi bincike mun fara daga ayoyin alkur'ani ɗin da muka zo da ainihin aya wadda ubangiji subhanahu ta'ala ya yi ishara a cikin wannan aya inda suratul fatih inda Allah subhanahu ta'ala ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yake cewa wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi wato sahabbansa ya kawo wasu siffofi nasu sannan daga ƙarshe mahallin shahid da muka kawo misali a kai shine inda Allah ta'ala ya nuna cewa wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima inda Allah subhanahu ta'ala ya nuna cewa yayi alƙawari zai ba wa waɗannan waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari daga cikinsu zai yi musu mai zai ba su lada mai yawa sannan zai musu gafara to mun yi ƙoƙari muka ce to ubangiji a nan bai nuna gaba ɗayansa sahabban nan na manzo zai ba wa wannan lada gaba ɗayansu ba bai kuma nuna gaba ɗayansu zai wa wannan ainihin gafara ba wannan fa ba wai abu ne muke faɗansa na son rai ba muna bibiyan ayoyin alkur'ani ne ubangiji subhanahu ta'ala cewa yi yayi wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum alkawarin da yi na yin na ba da lada mai yawa da kuma yin gafara sai da sharaɗi Allah ta'ala ya sa duk da kuma cewa a kan su sahabban yake magana ya san su ya san abin da suke kai ya fi kowa ma saninsu hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san sahabbansa ba kamar yadda Allah ta'ala ya san su wannan kuma a cikin ayoyin ƙur'ani akwai shaida akan haka to ubangiji anan nan ya ce ya yi alkawari zai ba waɗannan da suka yi aiki suka yi imani sannan suka yi aiki nagari minhum daga cikin su sahabban to kaga a nan Allah ba cinikin gorewa sahaban nan ba kamar yadda muke bayani a wancan lokacin to mun ga wannan kenan a nan ya saba da tunanin da waɗannan kenan malaman ahalin sunan da suke cewa gaba ɗayan sahaban manzo adalai ne in gaba ɗayan adalai ne to a nan da mun ga Allah ta'ala maimakon ya yi wannan a cikin wannan ayan da cewa zai wa adallahu lazina amanu wa amilu salihati jami'uhum kaga bai ce jami'uhum ba sai ce minhum daga cikinsu mai ce gaba ɗayansu ba to wannan kenan to idan kuma muka sake komawa a suratul fatih din dai waccan da muka karanto suratul fatih wannan ma a cikin suratul fatih sai Allah subhanahu wa ta'ala yana a cikin wannan wani bangare na wannan sura din sai yake cewa yi bayi unaka, ina ma yi yubayi'una Allah yadullahi fauka aidihim lalle ya kai manzo waɗannan da ke maka mubaya'a to lalle suna yi wa Allah mubaya'a ne Allah a cikin wannan aya yake cewa yadullahi fauka aidihim hannun Allah yana sama da hannayensu to bayan yi wannan wanda ya nuna yabo ne Allah yake wa sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suke wa annabin Allah mubaya'a a wannan lokaci wanda ake cewa mata bai'atul ridwan ko da yake wasu sun kawo akwai wata ayan da suke nunawa to ala ayi hal dai nan Allah yana yabo ne ga sahabban manzo akan cewa sun yi wa manzon Allah bai'a kuma wannan bai'an da suke wa annabi Allah ta'ala ya ce shi kansa ubangiji hannunsa yana kan hannayensu wannan yabo ne ga sahabban manzo sallallahu alaihi sallam to daga nan ci gaba sai Allah ta'ala yake cewa yake cewa <clears throat> faman nakatha fa inna ma yankusu ala nafsihi wa man nakatha fa inna ma yankusu ala nafsihi duk wanda ya warware wannan bai'a din to ba ya warware akan kansa ne saboda haka wato kansa yayi wa in dai ya warware wannan bai'an da wa annabin Allah wanda Allah ya zama shaida akan wannan bai'a din to manna kasa wanda ya warware wannan bai'a daga cikin zuwa daga dai su sahabbai din to ya warware akan kansa sai Allah ya ci gaba da ke cewa waman aufa bima ahada alaihi Allah wanda kuma ya cika alkawarin da ya yi wa Allah na wannan bai'an da ya yi fasa yu'tihi ajran azima da sannu shi wannan da ya cika din Allah zai cika masa ladansa zai bashi ladansa lada mai yawa to yanzu saboda Allah duk wanda ya kalli wannan aya din suratul fatih ne gashi nan aya ta goma duk wanda ya duba anan nan mai Allah ta'ala yake nunawa Allah anan yana yi wa waɗannan da suke tunanin za su warware wannan bai'a ɗin yana yi musu wani abu ne na tsoratarwa yana gargaɗinsu ne a kan warware wannan bai'adin cewa duk wanda ya warware ya warware a kan kansa ne saboda haka ba zai cutar da Allah da komai ba in ma ya warware wannan bai'adin to ubangiji subhanahu ta'ala a nan akwai dalili tabbas da ya sa shi ya raba sahabban nan guda biyu ya raba su biyu bai musu cinikin goro ba a nan da farko ya yabe su a farkon suran a farkon ayan sannan ya zo ya raba su biyu waɗanda za su iya warware bai'a ɗin Allah ya magana a kansu waɗanda kuma za su cika alkawarin da suka yi wa Allah shi ma ya magana a kansu cewa su ne zai ba wa lada mai girma in ku aka samu wanda suka warware bai'a ɗin to Allah ta'ala ya ce shi wannan kansu suka yi wa to wannan ya nuna cewa ubangiji ba cinikin goro yake wa sahabban manzo ba sallallahu alaihi wa to irin waɗannan abubuwan ya kamata mutane a dinga dubawa a dinga yin tsokaci a kai a dinga yin fahimtar cewa a kowane lokaci mu dinga sa komai a gurbinsa inda Allah ta'ala ya sa abu a gurbinsa to mu ma mu sa shi a gurbin nasa ba wai haka kurin saboda tsabar wani kishi ko wani abu wai ana nuna soyayya ko kuma wani abu daban wanda yake cikin kiraza har mutum ya zo ya yi wani abun da ya saba wa alkur'ani yanzu banda suke cewa gaba ɗayansu adalai ne sahabban nan to da wani dalili suka kawo towa gaba ɗayansu sahabbai adalai ne ga ayoyin ƙur'ani yanzu allah ta'ala maɗaukakin sarki mahalicin kowa da komai yana rarraba su gaba to ga wata ayan ma ita kuma wannan aya ɗin idan muka duba za mu ga cewa ga inda subhanahu ta'ala yake magana dangane da wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan aya din me yake nuna mana cewa yake nuna mana dangane da wannan aya din yake cewa ya na amanu in ja akun ja'akum fasiqun bi fata bayyanu an tusibu kauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya ku waɗanda kuka yi imani idan wani fasiki ya zo muku da wani labari fata bayyano ku yi bincike saboda mai Allah ya ce a yi bincike sai yake cewa an tusibu kauman bi jahala kada ku je ku riƙi waɗansu mutane da laifi ku yi fito na fito da waɗansu mutane a bisa jahilci sai bayan kun yi abin da kuka yi akan wannan mutanen sai kuma bihu alama fa fa'altum nadimin sai kuma ku waye gari abin da kuka aikata a kansu kun kasance kuma cikin nadama to shi wannan ayan ayan alkur'ani wadda ainihin ta sauko kuma gashi ainihin manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya karanta wannan aya ɗin da ta sauko masa daga ubangiji rabbil izzati Allah subhanahu wa ta'ala to yaya za mu da wannan aya ya tura idan muka ce komai da komai mu za mu sa shi ne a kan cewa abin duk da ya zo a cikin wannan aya ko kuma a cikin al'amura na sahabai a sahabban nan gaba ɗayansu sun zama ma'asumai ko kuma sun zama wato kenan abin da ake cewa tun da an kace adalci gaba ɗaya mutane adalai ne baki ɗayan su babu wani abu wanda suka zo da shi wanda ya saba adalci to kamar kana so kamar da su masu mai ne to amma gashi ubangiji subhanahu ta'ala aya a wannan aya yana yi mana bayani so abin da yake mashuhuri tsakanin malamai shine wannan ayan ta sauka ne akan walid dan ukuba wanda walid dan ukuba shi dan uwa ne ga usman bin affan dan uwansa ne ta bangaren mahaifiya a lokacin da ainihin aka tura shi zuwa wasu jama'a na banil mustalak manzo ya tura shi sai ya tafi akan ya ne manzo ya tura shi ya je karbo karɓo zakka daga wajensu ya tafi sai ya dawo ya yi wa mutanen ya faɗi karya ga annabi karya ya zo ya gaya wa annabi game da waɗannan mutane shi ne ubangiji subhanahu ta'ala a nan yake siffanta walid ɗan ukuba da cewa fasiki ne shi amma kuma su shugabannin ahli sunna sun ce shi wannan walid ɗan ukuba din adali ne shi shi ko Allah subhanahu wata'ala a wannan ayan yana cewa walid ɗan ukuba fasiki ne shi to saboda Allah magana wa za mu ɗauka maganan Allah za mu ɗauka ko kuma maganan shugabannin ahli sunna da suke cewa sahabbai gaba ɗayansu adalai ne me yasa ne wai muke maganganu ko ko muke yin abu wanda daga baya mu kanmu za mu zo mu sa kanmu cikin matsala tsakaninmu da ubangiji subhanahu ta'ala sannan yan shi'a ɗin da suka kawo wannan suka ce addini wa sahabban nan cinikin goro su abin da suke kallo ne a irin waɗannan ayoyin tunda Allah ta'ala bai mun bai mu wa'annan eh, sahabban nan cinikin goro ba a nan gashi sahabi ne wannan walid dan uku din nan amma gashi an baro-baro Allah subhanahu ta'ala ya ambace shi da cewa fasiki ne shi to irin waɗannan abubuwan ya kamata mu dinga fa tuntuntuni ba fa wani abu ne fa na kiyayya da gaba 'yan shi suke da shi akan sahaban nan ba duk waɗannan abin da muke karanta a ƙur'ani nan fa shine fa 'yan shi suke faɗa ba wani kiyayya da gaba akan me za a yi kiyayya da gaba gaskiya ce ga tana a ƙururu a cikin nassi to a kenan wannan ayoyin da muke karantawa kuma suna da yawa fa ba wai mun tsaya a nan ba akwai ayoyin ga sunan ɗaya bayan ɗaya waɗanda kowanne ka fita ka duba ka karanta sai ka tsamo wata magana wadda wannan magana in ka duba za ga Allah ta'ala gashi dai wannan sahabi ne amma ya yi masa wani abu na suka to akwai sukan da ma ya fi a nan a ce da sahabi fasiki ne kai ka taba jin wani dan shi amma ya ambaci wani sahabi ya ce da kai wani sahabi daga sabon annabi ya kiransa fasiki wani dan shi ne ya taba faɗan wannan babu wanda ya taba faɗan wannan amma ga Allah ta'ala mahaliccin kowa da komai a fili a ayan alkur'ani ya yi kiran walid dan ukuba sahabin manzo da sunan cewa fasiki ne shi saboda abubuwan da ya zo yau wasu jama'a manzon Allah ya tura shi karɓo zakka ya je ba wai sun ce sun hana ba ne amma sai ya dawo wajen annabi ya ce da manzo ai mutanen sun je na ce kai ka turo nin karɓi zakka sun ce ba za su bayar ba kuma annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ganin sa a matsayin wannan sahabinsa ne sai ya ce da kenan sun hana to ku shirya mu je mu yaƙe su me yasa za su hana haƙoƙin Allah kafin a shirya a tafi a yaƙe su din sai Allah ya sako da wannan aya in ja'akum fasiqun bi naba'in in wani fasiki ya zo muku da labari fata bayyana ku yi bincike an to tusibo kaman bi jahala kada ku je ku afkawa mutane cikin jahilci fatusbihu alama fa altum nadimin sai kuma daga baya ku waye gari kuna cikin nadama abin da za ku aikata to wannan ya kamata ya zama izina akan maganganun da 'yan shi'a suke faɗa game da sahabbai ba zagin sahabbai suke ba ba wani abu suke faɗa ba wannan magana da ahalin sunna suke faɗa duk sahabban annabi adalai ne to su karanta waɗannan ayoyin na alkur'ani sai su janye wannan magana duk wanda ya yi abu na adalci a ce adali ne ya yi abu na adalci wanda duk bai yi abu na adalci ba a faɗa a ci guri kaza bai yi abu na adalci ba ga ma inda Allah ya ce kaza a kansa ga inda annabi ya ce kaza a kansa kowa kowane abu a sa shi a gurbin sa to ga bayani ya fito ko muna muna ci gaba da shi amma ana nuna min lokaci yayi amma mun ketare lokacin za mu tsaya anan amma Allah da a shirinmu na gaba za mu ci gaba da kawo ayoyin da Allah ta'ala ya yi magana a kan sahabban nan har mu kai ga ainihin abin da muke so mu kai gare shi insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin الله أكبر إنما ولد الحبيب masu sauraro yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da wannan yanki ne yammacin asiya wanda aka fi sani da yankin gabas da tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan kalubalen da ake fuskanta na ƙoƙarin sake gina yankin zirin gaza bayan yakin bayan nan da aka fi sani da yakin takobin birnin kudus da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a yayin yakin bayan nan mai taken takobin kudus wanda ya gudana tsakanin sojojin mamaye haramtacce kasar isra'ila da kuma kungiyoyin gwagwarmaya a yankin gaza manyan gine-gine masu hasumiya guda bakwai ne aka rushe baki daya hakan ya kasance ne a ƙarƙashin siyasa haramtacce ƙasar isra'ila ta lalata duk wani abu mai amfani a cikin yankin sai dai yadda ƙungiyoyin gwagwarmayar suka yi tsayin daka da kuma kaiwa birnin tal aviv hare-hare ya taka wa manufar 'yan sahiyoniya burki shine kuma dalilin da ya tilasta wa yahudawan kawo ƙarshen yaƙar da suke yi wa al'ummar gaza yaƙin ya zo ƙarshe wanda ya bar barna mai yawa da ta hada da rushe manyan gine-gine da hasumiyoyi bakwai hakanan kuma wasu jerin gine-gine a yakin da ya gabaci na takobin kudus su ma aka rusa su a shekara ta 2014 abu mafi muhimmanci wanda ya kamata wato dama a baiwa muhimmanci wajen sake gine-gine shine farfado da rayuwar mutane ta fuskar tattalin arziki sannan kuma a lokaci ɗaya da sake gina matsugunninsu da aka lalata domin fararen hula da dama da aka rusa gidaje sun kasance suna rayuwa a cikin sansanoni da wasu matsugunai na wucin gadi a lokacin da 'yan sahiyoniya suka rusa manyan gine-ginen yankin gaza sun rika aika wa masu waɗannan gine-ginen saƙonni ta waya da cewa za a rushe su jawad mahdi wanda ya mallaki hasoniyar nan ta aljala an aike masa da wani sako ta waya da ke cewa tun da kun yi farin ciki an kai wa tal abib hari to za mu rushe muku dogon benayenku maza ka je ka faɗa wa mazauna cikin wannan dogon ginin naka cewa nan da mintuna biyar su fice daga cikinsa su ma sauran dogayen gine-ginen da aka rushe an aike waɗanda suka mallake su irin waɗannan saƙonin. a mahangar haramtacce ƙasar isra'ila rushe manyan gine-gine da jiragen yaƙinta suka yi a shekara ta 2014 shine ya kawo ƙarshen yaƙi a wancan lokacin ta rushe dogayen gine-gine har guda goma waɗanda suka ƙunshi gidajen fararen hula ta kuma yi barazana cewa za ta mayar da yankin na gaza ya zama kufai don haka take jin cewa waccan siyasar ta rusau ta taka rawa wajen yi wa falasɗinawa matsin lamba suka dakatar da yaƙi ba tare da sun sami abin da suke so ba na ɗauke wa yankin na gaza takunkuman da aka ƙaƙaba masa da kuma killace shi da aka yi na shekaru masu tsawo a tsakanin shekara ta 2014 zuwa ta shekara ta 2021 jami'an haramtacciyar ƙasar isra'ila sun rika bayar da taken cewa za su ci gaba daga inda suka tsaya a siyasar rusau a yankin gaza jinkirin sake gina waɗannan gine-ginen da aka lalata yana damun al'ummar gaza da 'yan gwagwarmaya kuma yana sake tuno musu da ranakun yaƙi ya kuma tuno musu cewa yaƙi zai jefa su cikin wahala mai yawa wannan shine abin da 'yan sahayoniya suke tunani kuma suke jin cewa hakan zai sa al'ummar falasɗinu idan ba a basu sun sake gina wannan wato wuraren da aka rusa ba za su ci gaba da ɗari-ɗari wajen komawa yaƙi wani mai sharhin harkokin yau da kullum a yankin gaza ayman arrofati ya bayyana cewa abin da yake faruwa wata siyasa ce take nufin cusa wa mutanen yankin cewa za su ɗanɗana kudarsu idan suka shiga wani sabon yaƙi domin duk wurin da aka rushe zai ci gaba da zama yadda yake ba tare da an sake gina shi ba a yayin yakin takobin kudus na ƙarshe jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun rushe manyan gine-gine da dama an kuma fara ne daga rushe dogon gini na hannadi mai benaye goma sha biyu 'yan jarida suke zaune a wannan wurin da ofisoshinsu suke sun fice daga cikinsa zuwa wasu yankuna domin ci gaba da gudanar da ayyukansu na faɗa wa duniya abin da yake faruwa a yankin gaza a wannan tsakanin ne da kakakin rundunar kata ibul qassam na ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas abu ubaida ya yi gargaɗi ga 'yan sahiyoniya A kan cewa idan suka ci gaba da rushe gine-gine a gaza to za a mayar musu da martani da ɗaruruwan makayi masu linzami a kan birnin tel aviv abinda kuwa ya faru kenan wannan matakin ya zama linzami da ya taka wa haramtacciyar ƙasar isra'ila bulki ta dakatar da kaiwa dogayen gine-ginen wannan yanki na gaza hari. a lokacin da yaƙi ya zo ƙarshe adadin dogayen gine-ginen da aka rushe sun kai bakwai da kuma suka kunshi wasu waɗanda aka rushe a baya a shekara ta 2014 bayan wancan yaƙin na shekara ta 2014 dai ma'aikatar kwadago ta gaza ta sake gina wurare da 'yan sahauniya suka rusa kuma ƙasashe kamar jamhuriyar musulunci ta irin sun taka rawa matuƙa wajen taimakawa al'umma falasɗinu domin ganin cewa an sake gina yankin da kuma mayar da al'umma cikin matsugunansu bayan zaman gudun hijira na wani lokaci ta'addancin haramtaccen ƙasar isra'ila dai ba sabo ba ne a kan al'umma falasɗinu suna kashe mutane da kuma raba su da matsugunansu ko dai ta hanyar kwace ko kuma rusau wannan ce siyasar da 'yan sahiyoniyar suka gino a kanta kusan shekaru saba'in sai dai abin da ya sauya a bayan nan shine idan a farko-farko suna yin abin da suka ga dama su ci karansu babu babbaka to a shekarun bayan nan hakan ba ta faruwa akalla tun daga shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2021 babu wani hari da 'yan sahiyoniyar suka kai wanda bai fuskanci mayar da martani mai tsanani ba daga al'ummar falasɗinu da 'yan gwagwarmaya birnin Tal Abib, wanda a baya an shayin yaƙi a ƙare ba tare da wani abu ya sauya na harkokin rayuwa a cikinsa ba amma a yanzu wannan ya zama labari. kamar yadda mazauna gaza suke firgita da razana hakanan mazauna birnin tel aviv suke shiga cikin karkashin kasa su buya saboda tsoron makamai masu linzami da za su taso daga gaza don haka kamar yadda a gaza ake zaman zulumi a duk lokacin da haramtacciyar kasar isra'ila ta shelanta yaƙi to a tel aviv da sauran garuruwan inawa da suke a ƙarƙashin mamaya suna cikin irin wannan zulumi. masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe muna fata an ji daɗin abin da aka saurara sai kuma lokaci na gaban da za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan alakai mu muna ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji murayensu ta yi ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.